Eh, jaririn ga jaririn ga da Allah ya yi in an kwantar sai an tatsai, jaririn ga da Allah ya yi in an kwantar sai an tatsai. in ya yi kutu sai an wanke ya yi bulbuli salamu alaikum amin wa alaikum ah, ah, salam ah, malam musa wa alaikum Allahu akubar. ugun maza ugun maza Allahu akbar. Ana tafi ana yan wajen. Kai kai kai kai kai. Wato duniya ta yi kyau. Ah, assalamu alaikum. <laughs> Mata na gajiya lafiya kalau. To da yi eh, da ai ban yi irin wannan zaman ba. Ko? Allah wallahi. Duniya ta zo. Ah. Ta samu. Ai komai da lokacin sa. Yan eh, dan dan fito yakan dan fito yanzu in jefa buzuna in dinga kallon mutane ɗaya bayan ɗaya. Eh. <laughs> Uban maza. Allahu akbar. Duniya ta yi kyau. wato malam musa na zo ne in taya kamar na kuma tafiya da yara suka yi birni na yi murna na ji daɗin haka don na tabbatar yanzu dai sun yi kuɗi da na tuba wannan tsohon zance wannan tsohon zance in yi kar in maka caga da waɗi maka ta babban mahaukaci dai daga tafiyar 'ya'yan nan zuwa birni ya zuwa yanzu ɗaya bayan ɗaya duk wani mai kuɗi da ke garin nan babu wanda na ɗauke ba hula yaran nan sun taka shi wuyan shi sun murɗe sun shanye in dai akan kuɗi ne lafa bar kai zaman birni ko ai kowa ka gani a maraya wallahi yana da abin yi duk wanda ka gani yana zaune a birni to da abin yi ai su ba sa zaman banza ai ba irin mu bane nan in damuna ta wuce shikenan ba ya zauna yana zaman banza a baka gansu duk wanda ka gani a birni sai ga ci da taguwarsa da kyanta kusan kullum sababbin kaya suke sawa. Eh gaskiya ne. to mutumin da bai da abin yi, mutumin da bai da kuɗi zai sa taguwa mai kyau? A to ni ma da kaga wannan tawuya na ai kwancen birnin ce. kwancan eh, <laughs> kwancen birni ce ai. Eh to Malam Musa to jin wannan shi yasa sai na tuno da yaran nan wataran ina ganin su a kofar gida suna tsayawa da yarinya. to kafin su tafi birnin nan akwai kullalliyar soyayya mai kyau a tsakaninsu tsakanin salisu da hansatu salisu na waje na? eh da ita hafsa da wajen kake da hansatu a waje na ba ah. warai kuwa warai kuwa <laughs> to shine nace to bari zo na yi kan hmm. kada yaro ya dawo daga birni wata ja'irar yarinya a nan anguwar ko a nan garin ta gan shi ta makale masa ta ce shi take so a zo a yi ta gwagwagwa to gara mu kashe bakin tsanya da taɓarya. ina malam alasa na'am to idan ka ga ba a yi auren nan ba tsakanin dan waje na da harka eh to sai dai in yanke jiki ne na waɗa na mutu ko kuma in ba su dawo garin nan ba daga ba ka dawo alƙawari kuma kaya ne alhamdulillah kuma babu abin da zan faɗa cikin yaran nan kaf babu wanda na gita kara zai ce zai tsallaka babu shi ni duk kaf ƴaƴana babu wannan to ni kuma malam Musa na yi maka alƙawari muddin ka ga Hansatu bata auri Salisu ba to sai in a kabari take yawwa amma babu wani ja'irin saurayi da yake doron garin nan wai da yazo ya ce ina son Hansatu ɗaukan bashi ni ya haƙuri ina ma ɗan hanzari so nake leƙa nan shagon kantin zan dan yi sayayya to sai dai daman ɗan kuɗin ne na jikina ba babu shi ne na ce to ban sani ba idan akwai ɗan kuɗi hannunka hmm. ka ɗan juya ma ko ba haka ba ni dai ina sani hmm. yaran nan kuma nawa za su dawo duk wanda ya min abin da wani kaga da wanda ya min abin arziki da wanda ya min natsiya wallahi ba wanda ba zan gaya musu kap malam musa malam musa ka zama malam musa mai sa'a yanzu nan na sai da buhun dawa kamar nawa za a iya samun dubu uku ko hudu ko biyar e dubu uku ne za a iya samu to alhamdulillah eh, za a iya samu alhamdulillah eh, amma kuma lissafi ni za a a kar mai haka da kai baka isa ba ni sai na faɗa ma ƴaƴana cewa lalle ilalla na an shi kuɗi wurin ka haula wala ko. ai tsakanina da kai ai su da kai ne to kai ku ai bai kamata a ce an yi bashi ba ni kyauta na baka ni kuma so nake su san eh lalle akwai zumunci kwara tsakani na da kada yanzu na sai da buhun dawa eh, dubu uku da ɗari biyar to to to da kyau to da kyau yawa to kaga eh, yara zan zan nuna musu wow mm. ka bude kasuwa wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai ya gajiya ma'adalla kilin zaka ba kilin babba ko karami ana karamin da ɗari da goma tam Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yawwa, gashi ko? Wa alaikum salam. Barka dai. A mutum. Mm, Malam Musa? Na'am. Ya gida? Lafiya kalau. Ya kasuwa. Mun wa Allah godiya. To madalla. go Allah do annabi. Wayo Allah na kaci. To, wai makaɗi ne da ya manta waka to ba he je nemo inda wakar take ba ta yi ta jiya ta jiya to Allah za ka ranta min kuɗi naira ɗari biyar ba wai ban sani ba ne ina sani wa'anda na karɓa suna lissafce kamar inda suke lissafce a kanka kai ma na sani da Allah Malam Musa iya eh? ka bar harkar nan haka na labta ma kuɗin nan na labta ma kuɗin nan ƴaƴan nan da kake cewa sun tafi bini har yanzu ba amma ba labari Hmm? Kuma tallata ma kuɗi wa kai ina raba ka da kiwon akuya kana tallata haihu. Ni fa alkawari ne maka wallahi ‘ya'yana na dawowa daga birni duk wata matsala ta ƙare ƙaryar kyankyakken wai dillalin fatanya ya faɗa rijiya. Kai, haba, kai, kai, kai, yana ga ana ma abin nan, kai ban da ka. ni da ne maka alƙawarin. ni da kai sai mun irin jan mun haɗa gwiwa ɗin nan kai da nake so. Duba saboda Allah annabi garin nan akwai shago da ya kai shagon ɗan jimai a garin nan duk wallahi ko daga ɗan babur din can kaza kace ina maka kantin ɗan jimmai nan ake nuna haka ne to dan amma kuma kanti a baki din nan haka so nake in yaran nan suka dawo sai mun sumunce shi mun fito da katan katan katan a nan gurin an zuba baka jari kai ta wadaɗa yadda kake so Allah malam dawo wasu ce da wuya su dai dawo din wallahi aba aba alƙawari a alƙawari na ɗauka, nawa kake so biyar ce ba wani abu eh ɗari biyar ce na so taki la lahu bari in gani kafa bari in ganin kafa nawa ne sai a gaya musu biyu uku Allah Musa ina zuwa ina son gas minti nawa za mu <laughs> bulo guda nawa za mu nemo biyar na gani na gani <laughs> hawa